Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Ajalin So na marubuciya sirayya MS. Wanda ni Mama Adib nake karanto muku. Kar da manta da danna wannan channel ta mai suna subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ya aka ji da shagulgulan sallar Da fatan Allah ya maimaita mana amin summa amin. Idan ba manta ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda Lady da yadda suka gama haɗa su na game da auren da mijinta zai ƙara. A nan muka dakata yanzu za mu ɗora. Ɓangaren su ba Banafsha kuwa da ciwon kai ta tashi yau don haka ma take jin kamar ba za ta je skul ɗin ba. Gashi an gama shirya komai na tarbar su Alhaji yau saura kwana uku su dawo gidan a yi biki. Sai dai da sassafe Antirawiya ta zo ta yi kiransu ita da Nusi. Kayan lefe ne aka turo su daga waje daga waje tun kafin su sauko. 36 designer boxer black gold sai baby pink mai kyau da suke da suke ɗauke ido. Kowane set an cike shi tam da kaya. Na aka tara Hajiya Mama da Antirawiya kowa na sa albarka. Ba tantama Hajiya Manur ce ta yi wannan haɗin. Ƙirjin Nusaiba kuwa kamar zai faɗo ƙasa tsabar baƙin ciki, amma haka ta sa ido tana dubawa da kyau. Komai ya yi kyau daga ganin komai ka san ƙarshen kuɗi ne aka zuba shi, arziki. Duk zuciyarta ta cika da baƙin ciki, gani take ba za ta iya dannewa ba a ci arziki. Gani take ba za ta iya dannewa ba ta ci wannan arzikin saboda abin ya yi yawa. Na haka ta ja tsaki ta haura sama ta ci gaba da shirinta. San Banafsha bata ji daɗi ba amma don kar ta zauna su yi ta damunta da magana aure yasa ta shirya ita ma suka tafi makarantar kawai. Ciwon kan nata ya tsananta kuwa, haka yau bata yi wa kowa magana ba. Dama wata yarinya ce Zainab suke shiri amma ajinsu ba ɗaya ba ne, ita tana gaba da ita. Idan ta yi tagumi zuciyarta takan gaya mata cewa yau da kwana uku fa ta zama matar wani. Damuwar hakan ya gama shaƙe mata wuya. Nan ma Nusaiba na kan taro maganganu da ta shirya za ta gaya mata masu cin rai. Saboda kawai Banafi za ta auri yayanta. Abin da ya fi ɗaga mata hankali ma yanzu shine yadda Sajiya mama da Antirawiya ke janta a jiki. Yau a ce ta yi wannan gobe a ce ta yi wannan har wankan amarya an fara yi mata da sauran gyaran jiki. Ga shi wani ƙamshi mai sanyi ke binta a duk inda ta zauna har ya kai yanzu tana yawan keɓe kanta sosai a makaranta. So washegarin wannan rana game sport kawai aka yi, inda kowa ya fito da kayan game. Amma saboda gyaran jiki Anty Rawiya, Anty Rawiya ta ba ta wando ta saka, ta ba wando ta saka, bayan kuma kowa da ke sakawa. amma saboda ba a son ta yi datti da ƙura aka ba ta dogon wando ita kan bata ma je filin wasan ba da sassafen Allah aka aika aka kira ta daga ofishin academy academics aka ba ta wannan saƙon letar lokacin sai ta gama tara gang ɗinta yau take shirin ba su labarin ƙarya da tozarcin da ta shirya akan auren Banafsha da yayanta Dama ta riga ta sanar tuntuni cewa Banabsha ba 'yar gidansu ba ce. A nan kuma zuciyarta kamar za ta fice a kirjinta ta yi gudu ta je bayan aji har tana haki. Saboda ta ga saƙon daga Nani Lale ne, kuma gashi shi ta ga rubutun mahaifiyarta wanda ta san ko a mafarki ne ba za ta taɓa mantawa ba. Hawaye sun san ko mata har sun gaji, don kansu suka daina ta kai minti biyar tana jan numfashi. Tsabar murna da bugun zuciya yau za ta ji ko meye mamanta take so ta gaya mata. A zuciyarta kuwa ta yi tambayar ina za ta samu nani lala ɗin fuska da fuska. Za ta same ta fuska da fuska. Ta yi tambayar nan ya fi so dubu. Tunani take yi to ya aka yi aka san tana nan da aka turo mata wannan saƙon makaranta. Abin ya dame ta amma bata damu ba, kawai so take yi ta samu ta karanta sai ta tsuguna ta buɗe letar ta shiga karantawa. Kalmomi na farko sun rufe mata idanu. Gani take kamar tana karanta kalmomin wata mace ne na daban ba na mahaifiyarta ba. Gashi kuma zuciyarta da ƙwaƙwalwarta haka suke ayyana mata ai rubutun mahaifiyarta ne. Ta shiga rudanin ganin abin da ke rubuce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta bakinta na rawa. Da sauri ta riƙe Da sauri ta rike takarda saboda yadda hannunta ke girgiza. Daɗa tana murna ta ga saƙon da ke ciki amma yanzu murna ta dawo mata baƙin ciki. Me hakan yake nufi ta furta a fusace a cikin zuciyarta. Wasu irin zafafan tururin kuka ne ke tsarfafo mata tun daga jijiyoyin jinin jikinta. Tun daga jijiyoyin kanta duk sun tashi idanunta ya gama rufewa haka ta sake ɗago leta ta ƙure ta da ido a zuciya ta ce duk akan kuɗin banza da wofi rayuwar iyayena zai taɓu saboda ba su da kuɗi irin nashi ko me no wanda hajiya ma ba za ta taɓa faɗa min gaskiya ba ashe ta san an cuce ni ne ko ɓoye mata aka yi na san hajiya ma ba za ta bari hakan ta faru ba ai ita saboda tana so na ta ce kai a'a Wani hawayen ne mai zafi ya ƙara zubo mata. Kanta ta kife da gwiwarta cikin kuka ta furta, ina kewar iyayena sosai ashe. Duk akan san mijin da zan aura ne iyayena suka mutu. Na san da basu yi dil da shi ba, yanzu da suna raye tare da ni, da kuma ba zan aure shi ba. Kuka ne ya sake kubce mata tare da rungume kuncinta cikin zafin rai ta ce, wai meye mutane suka ɗauki kansu ne? saboda hakan ne kawai aka ce masa zai iya aure na saboda kawai rayuwar iyayena ta salwanta to wani irin dil ne suka yi haka me yasa mama bata rubuta mini komai ba in gama gane komai me ya musabbabin wannan dil din to shi me yasa ya ce zai aure ni akan dil din kuɗin da ya san zai ɗauke kuɗin da ya da ya san zai ɗauke rayuwar iyayena na ko dama haka ne business ɗin nasu. Tunane-tunane dai iri-iri ta miƙe tsaye a zuciya ta ce, kai ba zan taɓa zama matarsa ba ko a lahira ni ba matarsa ba ce. Sai kuma ta fara ambata iyayenta cikin kuka mai tsima rai. Ya yi min ajalin su a rayuwata because of kawai yana neman kuɗi da wani dil nasu wanda ban sani ba. yanzu ga rayuwata ta shiga cikin cikin ruɗani a hankali ta sake jiki a nan ta jingina da bango tana zubar da hawaye ta kai minti hamsin a nan tana kuka tana maganganu a cikin zuciyarta ta ce halama ni sai bata ta sani ne sa ta tsane ni akan dukiyarsu duk ba irin tunanin da bata yi ba jakarta ta buɗe ta nemo 'yar ƙaramar Dari ɗinta ta tura leta a ciki, ta taso ta taho fili har yanzu shashsheƙa ba ta daina ba ta kuka ba ga hawaye a kan ta Gashi ta karanta a leta cewa ba za ta iya faɗa ma kowa maganan nan ba, saboda za a kashe ta. Saboda alkawari ne idan auren nan har ya za ta rayu da shi ne saboda ta san sauran dalilan. Saboda ta san sauran dalilan komai a kansa game da mutuwar iyayenta. Yanda ya ajalin su a rayuwarta ita ma haka za ta yi a nasa haka za ta yi nasa ko shi waye. Hakan ta sa a ranta cike da fushi tana huci. Haka ta wuce ko kallon gabanta ba ta yi don wani irin tiriri take ji na baƙin ciki a cikin zuciyarta. Tana isa ta kunna ruwa ta wanke fuskarta, sai yanzu take lura da taron mutanen da aka yi domin ta. Banausha ba ta son hayaniya, kowa ya san idan aka yi mata ba ta cika amsawa ba sai dai ta bar wajen, nan kowa ya yi tsuru-tsuru ana binta da ido don ba ta jin kanta a daidai, sai ta ɗaure fuska za ta bar wajen da gudu Siyama mata sha gabanta ta ce ke, ashe kuma auren sadaka za a yi da ke shi ne ba za ki faɗa mana ba mu zo mu taya ki murna, cin garaɓasa. Aka kwashe da dariya, Bata ce komai ba ta sake yunƙurin za ta wuce. Nan take ta kayo muryar Nusaiba daga sama. Ta ce kin san yanzu girman kai ne da ita saboda burinta ya cika za ta auro yayana mai kuɗi. Wani dam ƙirjin Banafshe ya buga sai ta tsaya cak tana jin yadda mafi akasarin ƙawayen Nusu suke kiranta da wani irin suna. Zainab ƙawarta ce ta shigo filin da yake yau kowa na wajen cikin habaishi ta ce i Aje ko ma meye ne ai ki za ta aura ko? Kuma ai dole ku zauna ƙasa ta domin kuwa ta zama antinki. Tsaki Nusu ta ta ce, tsaki Nusu ta yi ta san bai dame ta ba, dan dama nan ta fi so a zo. Cike da neman tsokana mai ban haushi ta ce, Yaya na dai zai siye ta, kin san aure kam ya riga ya yi kuma yana da very special wife ɗin shi kyakkyawa wayayya 'yar gidan masu ji da arziki da asali. Ke Zainab ki kiyaye ni, har kina wani cewa yaya na za ta aura to bari ki ji roƙonsa iyayenta suka yi wai don ya aure ta ke har da sadaukar da ransa suka yi sabida kawai ta shigo family ɗinmu babu zato wani sai bata ji an cakumo ta wani irin gingitaccen mari mai zafi manafsha ta sake manafsha ce ta mare ta ta sake ɗaga hannu ta kwaɗa mata mari tsid wajen yayi kowa ya shiga hankalinsa Ana duban Banafsha da ke ɓari ita kaɗai. Bata lura ba ta ɗauko ta ce ke ni saiwa. Ki kiyaye bakin ki kar ji da da wai ina barin wai da ina barin ki kina wani duk abin da ke ga dama. Kin san darajar wa'en, ki san darajar wa'en da kike ambata. Su din na ne bana wasa da su. Saboda haka ki kiyaye bakin ki. Ai gwara ni idan sun yi harkar sadaukar da rai ne akan kuɗi. Ko ba hakan bane dai. ai ba wani abun ne, ko? In je tun da dai ai bukata ta biya tun da dai zan zama sama da ke a gidan naku na masu kuɗi. Wai shin ke wace ce ma? To ina naki iyayen da kike da kika ishe mu ne? Kullum kike yin baƙin ciki da ci gaban da zan zama. Ai za ki iya cewa su zo su yi miki hakan. Za ki iya kiran iyayen naki su ma su zo su zaɓa miki miji wanda ya fi ni. in kina so ki burge ni. Ko kuma ke ma za ki iya auren yayan naki. Rufe ido ta ta tsige ta tsige ta bata damu da kukan da na sai ta fashe da shi ba. Dan ta tsani a ce mata iyayenta dan ta tsani a ciwa iyayenta mutunci. Ai ko a gidan almajirai aka tsinto ta? Ya ci a ce ni Nusaiba tana raga mata. Banafta ta ce daga yau sai yau kar na sake jin sunan iyayena a bakinki. Na lura ke ko daɗin ko daɗin naki baki sani ba, to ni har darajar nawa na sani. Ta juya a fusace ta kashe wa sauran. Ta juya a fusata ta yi wa sauran wonin. Wata ta ce wata ta sake kula ni ko ta ce za ta shiga harkata sai na fuffasa mata baki. Abubuwan naku na iskanci ya ishe ni, kar ku zata tsoron ku nake ji, kawai ina kyale ku ne. Jikin kowa ya yi sanyi aka yi shiru kamar an yi walƙiya an ɗauke. Gulma ne ya soma tashi wasu sai tambaya suke da daga gefe dama ashe ni sai ba ma ba 'yar gidan ba ce tab tafiya banasha ta bar su a nan ni sai na kan kuka saboda a duk yanda aka yi mata gorin iyaye sai ta ji wani irin sanyi a sai ta ji jikin ta yayi wani irin sanyi a ranar har suka je gida ba wanda ya tanka sosai ni sai ta girgiza da yanayin yadda banafsha ta juyo ta dawo ta juye ta dawo masifaffiya a lokaci guda a yanda ta san a yadda ta A yadda ta santa da hankali da sanyin hali, ba ta yi tsammanin har za ta iya mata gorin iyaye ba. Ta san duk abin da za su yi mata ba ta iya tankawa. A fusace bare ta kai hannu sai dai su yi su gaji, amma yau ta ba su mamaki. Har marinta ta kuma ko iya ramawa ba ta yi ba, sabida fargabar wutar da ta gano a cikin idanunta. To me ya samu Banafsha? Ta raya a ranta. Ko da suke gidan shiru-shiru Banafsha ta ƙi sake jiki ta kula komai. sai ma daɗa ɓoye kanta take a ɗaki babu walwala a fuskar fuskarta samsam. Ranar da su Alhaji Muhammad suka dawo, ranar Hajiya Mama ta yi tafiya zuwa Nijar wajen ‘yar uwarta mai suna Hajiya Birni. Yanzu Anti ya ce ke kula da komai. Ranar a falo su Banafshi suka taru. Lafiya lafiya suka gaisa da kowa musamman shi Alhaji Muhammad a yayin da yake gabatar da ita a wajen matarsa. Ita dai Hajiya ma'anar kallon Banabsha kawai take yi abubuwa na yawo a ranta. Har antirawiya Rabi'a ta zo ta shige da ita ciki ba ta ce komai ba. Ana washe garin ɗaurin aure Alhaji ya soma jin tension, ya soma jin jikinsa babu daɗi. Saboda haka bai fita ko'ina ba. Daga ɗaki yajiya ma'anar ta fito, ta shiga ɗakinsa domin an ce Alhajin yana neman ta. Ta shiga ɗakin saboda ita ma abubuwa da yawa suna damunta game da auren. Da can ta so ta yi shiru amma muhan ɗinta ne abin santa dole ta magantu. Kwance yake a kan gadon samaki yake sai wai yake daɗa shiga tashin hankali da raɗaɗin damuwar mutuwar sidarta a Jumma. Hakan ya sa dole ya sa dole ya kirawo dakta daga asibiti suka duba shi. Musamman da ya kasance da ta Aliyu da ta Umar Duk 'yan uwan, duk 'ya'yan abokansa ne kuma abokan Mohad ne. So tamkar a hannun ɗansa yake, haka yake ji idan suna kulawa da shi. Bed rest aka ba shi a gidan sabida jininsa ya haura kuma ya ƙi sauka a kan lokaci. Sai dai a gidan bai faɗa wa kowa hakan ba, sai ya ce zazzaɓi ne ke damun shi. Bayan ta shigo waje ta samu ta zauna kusa da shi. Ta sani sarai baya jin daɗi, kuma ba son magana yake yi sosai ba. Juyi ya yi da idanuwansa ya dube ta cikin so da kulawa. Hajiya Ma'anur hamshakiyar mace ce 'yar kimanin shekara hamsin da ɗaya da haihuwa. Sai dai duk da haka kallo ɗaya ya ishe ka ka san irin siffarta saboda jiki ne da ita mai kyau. Ba za ka zata ta yi shekarun nan ba. Ga wasu haɗaɗɗun kaya a jikinta matiriyal ne ta sanya a baya gwardin kalo irin ta matan Shuwa Arab na Maiduguri ta zagaye jikinta da shi. Tana da dogon hanci da hasken fata da ya ɓoye tsufanta sosai. Ko'ina fresh ne a jikinta barin ma hannunta da ya ji wasu mahaukatan jan ƙunshi da zobuna. Ga wayarta, ga haɗaɗɗiyar wayarta a hannunta Zama ce tana ɗan tunanin tunanenta ba ta ma san har ya yi nisa wajen kallonta ba. Shi ya sa take da ƙarfin kwarjini a wajen harkokinta, saboda in dai ka cika ƙura mata ido dole ne ta tafi da kai. Ita ce ƙwalli ɗaya uwar gida kuma matar amana wajen Alhaji Mu'ammar, wanda duk daɗewarsu duk daɗewar duk daɗewarsu nan ba su taɓa rabuwa ba har yanzu. Kusan komai tare suke yi har sun saba da hakan sosai. Yanzu a tunaninta ita kaɗai ta san sirrin mijinta a kan Lady Zinata. A fannin auren Muhani da Nura ta san komai ba da son Alhajin aka yi ba. Sai dai Alhaji Mu'ammar ya ƙi ya sanar da ita dalilin shi na wannan auren. don bai faɗa mata Lady ita ta haɗa masa sharri da can ba. sai ya ɓoye mata da cewa Lady Zinata lalle tana son su haɗa business tare da shi shi yasa ta duk abin da za ta yi ta cire su a kes ɗin daga kotu don ta sa shi dole a kan buƙatar ta na auren Mohan da Nimra Hajiya Manur ta amince da hakan ne akan rufin asirinsu a wancan lokacin kamar yadda ta yi musu a kotun sannan kuma a wajenta ba wani aibu ba ne haɗa zira'a da Lady Zinata tunda tana da muhimmanci a rayuwa ko ba komai ai zata zame musu garkuwa wajen tsaro mai ƙarfi. Amma a lokaci da ya mata bayanin auren Banabsha da mutuwar iyayenta sai ta bar shi kawai akan sun ci albarkacin mutuwa. Har yanzu Mohan bai sauko ba ko? Ya tambaye ta. Layinsa baya shiga amma ina tunanin da yana hanya ta faɗa a taƙaice ba tare da kulawa da zancen ba. Allah ya kashi lafiya. Ina fatan komai zai daidai ya ƙara shaida ajiyar zuciya. Nan ta ɗan ajiye wayar ta kalle ta ce, Ina fatan hakan. Maman Janam dama akwai maganar da nake so na yi. Ta ce dama akwai maganar da nake so mu yi. Ina tunanin yarinyar nan ta yi ƙarama da auren nan. Me yasa kake son a yi auren nan tun yanzu? Please ka sake dubawa. Sa'ar sai ce fa. Sai ya yi murmushi bai ce komai ba dama shi ya san matarsa tun da ya ga jiya bata ce komai ba ya san akwai dalili. Tunanin da take yi kenan ya tabe baki ya ce to ni dai a bar wannan magana sai jiya, mama ta dawo tukun. Kin ga kowa sai ya faɗi a kan auren. Amma yanzu amma yanzu wannan ai ba matsala ba ce. Kuma ba ba damuwa a wajen Mohan ɗin. Sauke ajiyar zuciya dai ta ce shi kenan Allah ya dawo da ita lafiya. Kar ka damu da Mohan bari ma na je na shirya mana abinci ko ofis za mu je ne kawai. Ta ce a'a na gaji bana jin ƙarfi a jikina. Sai ya motsa a yayin da yake ba ta kulawa ta musamman. Murmushi ce ta dawo ta zauna kusa da shi. A ranar ko ina shiru ne saboda ma saboda Mohan bai dawo ba haka ma Hajiya Mama don duka su ake jira. Sai can da yamma mutane suka soma zuwa mahajiya Hajiya ƙawayenta na bizines da 'yan uwanta na kusa ana yi mata barka da dawowa da kuma murnar biki. Tsabar damuwa da tunani zazzaɓi ne ya shige jikin Banafsha. A hankali ko Anty da ke hidima da ita ma bata lura ba. Ga shi a duk inda mutane suka gama ga shi a duk inda mutane suka gama suka taru sai sun ga 'yan maganganun sun ce a nuna musu amarya su ganta haka ta ta jigilar saukowa tana gaishe da mutane amma yanayin yadda mutanen hajiya ma'anar ke jeho tambayoyi a gabanta ya daɗa sa ta shiga wani halin fushi da damuwa kenan ita ba ta da daraja me yasa hajiya ma'anar za ta nace akan cewa ta yi ƙarama a auren ta ba ta haushi sosai duk da dama ta lura hajiya ma'anar tana faɗan haka ne saboda a ganin ta. shekarar ta goma sha hudu ba bata kai wadda za ta yi sha'anin aure da namiji ba ta yi yarinta da yawa amma da yake ta san bakin alƙalami ya bushe hakan dai ta haƙura take bayanin cewa ai auren wuri aka yi ai auren wuri za a yi musu saboda alƙawari aka yi washe gari bayan sallar juma'a ka ɗaura auren Dr. Muhal Muhammad da Banabsha barasad Muhammad tsarin sadakin fulanin asali komai a cikin gata da wadata Alhaji Muhammad Alhaji Muhammad ya sa aka yi shi